أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى ما سسورا رمى لكم كلم وأن إتتي حلقة تقوم شعدية تقوم كي أكن كراتن دمكي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وأن ميد مرتنين زواغا wannan mai aƙida ta rafidanci wanda ke zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abubuwa a darasin da ya gabata da na faɗa wajen alaƙar 'yan shi'a da karatun alƙur'ani ba daga bakina ba daga bakin kamalul haidari shi yake faɗa yake cewa 'yan shi'a za ka samu mutum ya kai wani mataki na ilimi a hauza bai iya karatun ƙur'ani ba wanda kuma na ba da dalilai akan wannan cikin abin da ke nuna cewa in shi a alaƙar su da ƙur'ani tana da matsala wajen abubuwa da dama da mutanen da suke tuhuma ko da kaga suna karanta ƙur'anin rashin yadda da ƙur'anin yadda ta haƙiƙa yasa suke tuhuma su to zan tabbatar maka da dalili a wancan nasu in kunna bidiyo na kamalul haidari amma ina wannan na cewa masu sauraronmu su yi haƙuri wanda za su bi karatun ta YouTube za su kalli dukkan waɗannan bidiyoyin da nake faɗa ga Yasir Habib Yasir Habib ayar da take tabbatar da imanin Sayyidina Abubakar wannan bai daga cikin abinda misali guda biyar kawai zan buga yanzu har mai saurari na ya fahimci lalle wajen alakar in shi'a da imani da Qur'ani suna da matsala bari ku ji Abubakar Siddiq kowa ya san cewa shine babban abokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka yi hijira tare don haka amma bari ku ji wannan ayar cewa yake tana tabbatar da manafincin sai da na abubakar bari ku ji daga bakin anna abubakar lam yakun mu'minan sai da na abubakar kwata kwata tun da yake a rayuwarsa bai taba imani ba sai da na abubakar nan da yake cewa bai taɓa imani ba fa har yanzu da nake magana musulmi sun san cewa ga annabi a kwanci ga sai na abakar nan a kwanci amma cewa yake sai na abakar har ya zo duniya ya batta bai taɓa imani ba mutum shahidun ala على كونه mu'min al-qur'anu shahidun yace qur'ani shaida ne ala kaunihi ghayr mu'minin akan kasance sai na bakar kwata kwata ba mai imani bane qur'an a'lamu min Allah azza wa jalla shahidan afdaq min ya akhi ayatul الله illi ma adri shlon al aqliyya al شلون daiman maghluba tafhamu al umur bil maqlub والله احترمها هؤلاء الناس يعني العقلية البكرية مقلوبة إلى حد إذا قلت هذا ليل يقولون هذا نهار وإذا قلت هذا نهار يقولون هذا ليل أمارة ذلك ما هو أن الحديث الذي يعتبرونه من فضائل معاوية هو الحديث وانا لشيني نقطة ne nukdar فلا انتفاء كنتا in كاو أبو tafi a إني هجا رسول أبنفركو Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida yace ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan dan sako ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka na wahayi sai yace masa wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi Allah sai yace zai kare annabi daga mutane ko ba mamaki wani yace to ai mun mu ma gashi mun ce amma annabi sallallahu alaihi wasallama asiri wannan asiri daban da kuma a ba annabi guba ya ciye mutu daban abinda suke faɗa cewa suke yi na Aisha da na Hafsa sun ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guba ya ci ya mutu na taɓa faɗa a baya ga wannan da aji da Hausa amma shi ya kasa fitowa ya faɗa amma bari mu ji inda suke zuwa su je su koyo aƙidar akwai ɗaya daga cikinsu da su ya fito ya sarraha cewa lallai wanda suka bana na Aisha guba wato annabi guba ya ci ya mutu ita ce na na Aisha da Hafsa wani hadisi suke murɗewa a Buhari shi masa fasara ga wannan da suke ce masa ya bai haya na kasana. Nan suka ba Allah ya da da kwanci ana ba a dama magani a baki. Kakka kura mana wannan magani. Kakka sai da yi mafi suka gane da ya ka san su hadisan mu na nan barkatai ana ana addini a da shi hadisan mu na nan barkatai ka san sunayen ka ga wanda suka dama kuma kuma annabi ya yi mutu ka su kuma da hadisan su da hadisan su kake bauta Allah To wannan ita ce maganar da Yakubu ya haya ɗan shi a na katsina yake faɗa da Hausa. To a nan ƙarfin shi an cin bai kai ya fitowa bai ce da na isha da hausa fi, sau da ya san watakila faɗar haka ɗaya ne daga cikin abin da zai haifar musu da matsaloli a ƙasar. amma bari mu ji shi yasir habib abin da yake faɗa akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai in fita da yasari ala sayyida sayyida هذه كلمة تحرق القلب والله أن تصدق ومن يدعك شيئا كما wannan yasir habib abin da yake fada a ka kana ɗan shi a kana ce ma nana aisha sayyida ya ce wallahi wannan kalma ce da tana da ƙonin raima ya yana mamakin mutumin da yi da a wata shayyu shi an ci amma yana iya kiran nana aisha yana ce masa sayyida أيها tambaya yake gashi nan da turanci suna rubuta wanda za su kalli bidiyon za su gani cewa wai shin sai da na aisha sayyidatuna Aisha wai shin ma ita shugaba ce a musulunci المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون سيد to kun ga abin shi Yakub ya hayaki faɗa anan nan shine yake faɗa anan. nan almar'atu allati taqtulu nabiyyal islam matar da ta kashe annabin musulunci to ba mamaki wani daga cikin yan shi'a ce ai waɗannan siyasar habib cikin masu guluwi ne to amma ai shin idan kun taba yasar habib saboda ya taba mutuncin nana aisha ai mun kawo magana kumaini a cikin kitabun tahara da ya ce nana aisha garar dattin alabi da kare da ita me yasa ba kwa taba mutuncin kumaini in dai da gaske kuke yi abinda da su yasar habib suke yi ba ku tare da su sannan a je a karanta littafin kumaini kashful asrar a ji irin bakakin maganganun da ya faɗa akan annabi muhammad akan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam قد تقول بأنه ما الدليل الدليل هو الدليل على ما قتلت النبي صلى الله عليه وآله دليل أدلة مفصلة ناقشناها في بعض المحاضرات مشكلتكم أنتم أنكم لم تطلعوا على أي حال النص واضح من الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن مقتل النبي صلى الله عليه وآله هل أنه مات أو قتل قال ما مضمونه بل قتل إنهما سمتاه عائشة وحفصة innahuma sammada su guda biyun Aisha da Hausa ya faɗi sunan su karara su suka samu annabi guba ya ce mutu to Allah ya tsine a makadaci yayi maganganu da yawa cikin wannan kaset ɗin, cikin abin da yake faɗa cewa yake in Allah ya da ba za su bar duniya ba mutuncin da na Aisha take da shi sai sun ga sun iskadin wannan mutuncin zan da wannan gaba to inda a ce yan shi'a sun yadda da Qur'ani yadda ta gaskiya da nana Aisha da Hafsa ba sa daga cikin mutane idan ya tabbata sun kwaɓa guba sun ba annabi ya sha ya mutu to alƙawarin da Allah subhanahu ta'ala ya wa annabi cewa zai tsare shi ba wanda zai iya kashe shi ƙarya ne Allah bai cika mai ba in ko ya cika ma annabi to wancan abin da suka ba shi magani ne ba guba suka ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba wanda wani hadisi suke murdewa a Bukhari su masa wannan fassara wannan shi ne abu na farko abu na biyu da ke tabbatar da haka duk musulmi sun yadda da cewa waɗanda suka fi kowa daraja a wajen Allah a cikin mutane su ne Allah da ya lissafo a suratul an'ami annabawa guda goma sha takwas tun daga watilka hujjatuna na ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين dukkan waɗannan Allah ya ce ya fifita su akan talikai shin a Ali annabi ne a'a ba annabi bane in ku ba annabi bane to waɗannan annabawan Allah sun fi shi daraja bari mu saurari zazzaki mun taɓa sawa a baya amma bari mu ƙara maimaitawa a nan mu ji menene aƙidar zazzaki dangane da annabawa wajen tsakaninsu da sayyidina alwaye wani daraja bari mu ji ya samu yanku da tambaya maryam annabi ya ce to ga ta ga malaka zai sai magana to duk wanda ne ne ya wuri saboda sai ɗansa ne ne ya aure to shi kuma a liyabi saboda haka to me kake mamaki idan ta sa kuma kake to ai isa annabi ne sai ce eh haka ne annabi ne amma in baya ga muhammadu manzon Allah fa duka duk halittan Allah ka ce kafa ba wanda ya wannan ko kowa ne ne shi ko jibrilu ne shi ko ilu ko isra'i ko abin bai kai daraja ba ko Ibrahim ne shi ko musa ko isa bai kai alidaraja ba wannan ita ce maganan da shi zazzaki yake faɗa ya ce ba su kai sai da na abi daraja ba tambaya aina daga cikin kalubalen da ne yan shi'a babu ɗan da ya isa da ƙur'ani da hadisi ya kara wannan abin da a ce yan shi'a sun yarda da ƙur'ani da gaske yanzu wannan maganar da ya faɗa su ma kansu da yake su ne ai ka ji ba wanda ya fito ya mazazzaki raddi cewa wannan aƙidar ba su yarda da ita ba in mutum ya yadda da ƙur'ani babu yadda za a yi Allah ya faɗa annaba ya ce sun fi kowa sannan ya ɗauko sai da Ali wanda shi sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora sai ce dukkan sun fi annabawan Allah subhanahu ta'ala daraja bari mu wannan ita ce gaba ta biyu da nake so mu zo kanta ta gashi sannan abu na uku da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anfal ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wanda suka yi imani abubakar na ciki suka yi hijira Umar na ciki Usman na ciki wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan addinin Allah ya daga walladina aw wannan bangaren muhajir kenan wayanda suka tattaro mutanen Makka wa nasaru suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan wayantin sune mu'mine na gaskiya lahun magfiratun wa rizqun karim tambaya yanzu wayannan wayanda suka yi hijira din da a ce yan shi'a sun yadda da ƙwar'ani yadda ta gaske ba yadda za a yi kullum su dage cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama sun yi ridda a lokacin da Allah ke ce musu ula'ika humul mu'minuna haqqa wannan shine yanzu kun ji nasa cewa sayyidina Abubakar da Allah ya faɗi cewa sani yasne ne izhuma fil gari wanda sai da ya faɗi ismi na kafire yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru sani yasne ne shi annabi shine na ɗaya sai na abakar yana na biyu Allah bai ce sai na abakar kafiri ba ne amma wannan mutumin ya faɗa ya ce kwata-kwata abubakar bai ma imani ba wannan ita ce ƙadiyya ta uku ƙadiyya ta hudu Allah ya faɗa mana ya ce annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyaye ne na duk wani mutum da yake da imani in dai kana da imani kai uwarka ce to amma yanzu shin inda a ce 'yan shi'a sun yarda da ƙwar'ani yadda ta gaske tsakaninsu da Allah suna iya taɓa mutuncin iyayensu na gida me yasa ba sa iya taɓa mutuncin iyayensu a gida amma suke iya taɓa mutuncin iyayensu da ƙwar'ani ya ce iyayensu ne shi wannan yasar habib din da na fara sawa bari mu karasa jinsa mu ji abin da yake ainihin wato faɗa هات لنا أحد من أئمتنا عليهم السلام وصف عائشة بالسيدة هات لنا أحد من علمائنا فكلمة سيدة تخرج الإنسان من التشيع ذاك haka ya كثيرا أنا عائشة سيدة ما na Aisha sayyida ma wannan kalma sai da in kai dan shi'a ne za ta fitar da kai daga shi'anci da haka bari mu sake ila ma إن شاء الله الله عز وجل لا يخرجنا من هذه الدنيا قبل أن نرى سقوط احترام وكرامة عائشة عند هذه الأمة المهدورة تتعرف على kaji abin da yake faɗa cewa in Allah yadda ba za su bar duniyar nan ba abin da ake na girmama na Aisha matar annabi uwata da nassin Qur'ani uwarka kai mai sauraro da nassin Qur'ani ya ce ba za su bar duniya ba sai sun ga an daina mutuntata. duk ko ɗan kirki ya zo ya faɗa wa duniya ya ce yana da uwa kuma ba zai bar duniya ba sai ya zubar da mutuncinta an daina ganin girmanta kai ba sai an faɗa maka ɗan kirki ba ne ko ɗan banda ne la aisha allati surat bi hadhihi as-sura al-usturiyya al-mukhaliqa to akwai inda zaka ji yana faɗa cewa ba ta da ladabi هذه كلمة تجعل جهنم تشهق وتكفر da haka yake ce mana na isa sayyida ma kalma ce da in ka faɗe ta sai jahannama ta dinga garuruwa. wallahi mutane wayannan aqidun da kuke gani mutane ba su san wayannan aqidun bane da wayannan mutanen suka dauko na turbu da mutane يصف هذه المرأة المجرمة بهذه يصف هذه المرأة المجرمة نعيش ما ترى النبي الله يفعل سورة الأحزاب يسي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ما تن النبي إيا يمني أما ينا يكلم ما ترى النبي ينتي متى مجرمة برمو ساكي جنشي أنها سيئة هذه ليست ثقافة شيئية هات لنا أحد من أئمتنا عليهم السلام وصف عائشة بالسيدة كيف تكون سيدة وهي التي وطعنت فيه آذته وطعنت فيه وحرفت دينه yace ta cutar da annabi ta canja addinin annabi kawai sumata wa ta yi wa annabi ƙarya da dubun nan hadisan abinda annabi bai faɗa ba ta ce ya faɗa كم من الجرائم لنا أن نعدد لعائشة ومع هذا كل يأتي شيعي شيعي يقول أنا أنتسب لآل محمد عليه السلام ويصف عائشة السيدة هذه كلمة تجعل جهنم تشهق وتكفر حتى شر من خلق الله فقالوا إنهما وأبويهما كان جالسين تقول الرواية فقالوا إنهما وأبويهما شر من خلق الله ذاك إنهما ينا نفن عائشة ده حفصة دا وأبويهما ينا نفن أبو بكر دا عمر شو يسوني ما في شر من Allah الله doron ƙasa. والإمام قرر ذلك تقرير takririn أيها الناس أتعجب ممن يدعي التشيع ويصم أو يصف عائشة بالسيدة كيف تكون سيدة وهي التي قتلت رسول الله يا سيدي يا ذا اي عائشة تزم شوغا بابا ان ايتا تي من منزن الله صلى الله عليه وسلم وعادته وطعنت فيه وحرفت دينه وشوهت سمعته وكذبت عليه بآلاف الأحاديث يعني كم من الجرائم لنا يغالبون أصحاب الإمام كانوا جالسين تقول الرواية فقالوا إنهما وأبويهما قال ما مضمونه بل قتل إنهما سمتاه عائشة وحفص سمتا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الإمام كانوا جالسين تقول الرواية فقالوا إنهما وأبويهما شر من خلق الله والإمام قرر ذلك تقرير المحكوم أيها الناس أتعجب ممن يدعي التشيع ويصم أو يصف عائشة بالسيدة كيف تكون سيدة وهي التي قتلت رسولا وآذته وطعنت فيه وحرفت دينه وشوهت سمعته وكذبت عليه بآلاف الأحاديث يعني كم من الجرائم لنا أن نعدد لعائشة ومع هذا كله يأتي شيء wannan نابعد مثالي to wanda ya yadda cewa na Aisha matar Annabi Muhammad uwarsa ce da nassin Kur'ani. in ya yadda da Qur'anin ba zai wa matar Annabi irin wannan mu'amalar ba a cikin suratun nuri da aka yi mata kazafi Allah da yace walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hada sai ce subhanaka hada buhutanar azim galibi a Qur'ani idan kaga Allah yace subhanaka wani abu ne wanda ya shafi tsarkin mulkinsa sai bude sa da tasbihi amma dan ya nuna girman abin da ya shafi al'amarin aisha Allah ya kara mata yadda sai ce subhanaka hadha buhtanun azim sai ce ya'idukum Allah an ta'udu li abadan in kuntum mu'minin Allah yana muku wa'azi kar ku sake koma ku faɗi irin wannan abin akan matar annabi in dai kuna da imani to in kaga mutum ya koma irin waɗannan kalmomin na rashin mutunci yana faɗawa matar annabi mai imani babu yadda za a iya ci gaba da su. wannan shine abu na hudu wanda ke nuna cewa lallai ɗan shi a wajen imaninsu da alƙur'anin nan suna da matsala wanda shi ma ya yi ta ƙoƙarin kautakwace wanda daga baya yake cewa na aisha ta ya kuskure mun yadda ai ba mala'ika ba ce ba annabiya ba ce tana yi amma zan zo kan wannan matsalar zan ji cewa da mamakka take aure da babanka bata ta taɓa masa ba daidai ba me yasa in kai ɗa ne ba kai duniya ka yi sake kafin ba cewa zaman mamanka da babanka ga inda ta yi masa kusakurai ga inda bata kyauta ba sai akan mata annaba za ka yi sallallahu alaihi wasallam da haka gaba ta ƙarshe ita ce maganan ‘ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika sai ce wa nisa'il mu'minin duk ɗalibin da ya karatu a islamiyya ya san idan an ce bintun ɗaya bintanin shi ne musanna banati jam'i ne amma wajen in shi'a abin da suka ɗauka annabi ya ɗaya kawai yake da ita na na fatima dukkan raguwan 'ya'yan ba nasu ba ne to ko dai allah ya gaskiya wa banat 'ya'yan annabi ba ɗaya ba ne ga wannan littafin wannan wani malami ne na shi'a ya rubuta littafin nan sunansa ikhtilaf mu'awiya salatu banatin linnabi wa azwaj wa zawwajahunna bil wa zawwaj wato da auren da su da ya ga da auren su da bani umayya salat ikhtilaqu muawiya salatu banatin lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zawajuhunna lil umawiyyin gashi mujaddid mujaddid siratin nabawiyya al muhaqqiq al kabir najah tsahi wannan muka kawo yake fada to wannan karamin misali ne muka bayar wajen cewa lallai 'yan shi'a wajen su da imani da alƙur'anin nan akwai matsala mu tafi kadiyya ta gaba cikin kadiyoyin da ya magana a kansu shine abin da ya shafi cewa mu muna bautar sahabbai wajen ƙoƙarin da muka tsaya sai mun ba sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya sai ce mana masu bautar sahabbai bari mu saka shi mu ji abin da yake faɗa sannan sai mu koma kan wannan gabar a awa ɗaya da minci wato abin nan da ya magana bari mu saurare shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم a awa ɗaya da minti kusan goma sha takwas wannan magana bari mu je wajen mu saurare shi mu ji me yake من na الله تعالى نجاه إنك لا علم لك لما آدم بعد ما إهداده إنهم ارتدوا على أدبارهم الأحمر هم بعد يجب تنى النبي لجرد ثم من الله لإقاء عبدون أي جبت جبايشر من بكتر كي انتفع مسلم جيد كان الدين النبي زيرا النبي هذا يوحي عنده درسة ya yi magana akan abin da ya shafi kisan da aka yi ma al'imamu Hussein masu saurare su yi haƙuri su jira zan je kan wannan matsalar in sha Allah zan ta isa ce ga wani a a ce yan arewa za su iya zai yi wa ce a sai da zama na ya shi ya na ya fi haka za mu ji suwaye suka wulaƙanta jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa inda shi wannan yasir habib ɗin da na faɗa yanzu na kawo hujja da shi yanzu bari mu ji abin da yake faɗa akan wasu daga cikin 'ya'yan na hassan mu ji me yake faɗa مرحبا بكم في بر اعترف الخلقلقي ياسر الخبيث على قناته أن كل المصريين يعشقون آل البيت عشق تكون آل البيت عشقا عظيما يعني لا مثيل له ولكن bayan ya faɗi cewa mutanen Misra suna san ahlul bait suna girmama su to bari mu ji المصريين لآل البيت والحب الشديد لآل البيت كما اعترف الخلقلقي الآن سأدافع عن آل البيت الذين يكفرهم هذا الخلقلقي الخبيث إنه يكفر قرابة 90% من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين لكم الآن أولا تتذكرون الفيديو لدي وانا نقواني شك رامي إيسا دقا مصر يكي ما إرما سدردي كم مغنغلن دي فتا أكين إيان سيدنا حسن أما قبالي كجد دقا باكين لين شيئا أبن دي كي فتا أكين إيان سيدنا حسن يحيفا حسن دن علي بن أبي طالب علي بن واتو حسن دان علي بن ابي طالب دنا نا فاطمه نا فاطمه كر النبي محمد قال عن فاطمه عياذا بالله ان كان سلمان يذهب اليها ويقول وتقول له ادخل وعلي مش في البيت ومشتاق اليك عياذا لو وهي في المجلس وهو اعترف بها على قناته والرواية الثانية الذي وصف سيدنا علي عليه السلام عياذا بالله بالحشرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقاء علي ومرة يقول إن هو كان كان كالجمل الهائج wanda mun faɗi wannan ruwaya cewa sun ce masai da na Ali sauro ne a cikin littattafansu. وأيضا غير شوقنا وعلي رضي الله عنهما يكثر الخلقين كثير من آل البيت. نرى الآن أول مقطع معنا في عملية الكفر التي قام بها الخلقي يقول أن حسد الإمام كفر. أي أحد يحسد الإمام هذا كافر. نشاهد. إن خالفت عليا بشيء فأنت ضال. da haka yana marko a kan kowace irin matsala ka saba masa yadda na alito kai dal ne batacce ne ba طيب إن حسدته هذه المرة هذه أعظم تكفر هذه أعظم إذا كما سيدنا على حسد ألا كرضا مدام أبا أيت المؤمن بني تكفر أعظم تكفر ذاك كافر كافرك الحسد ما هو الحسد التمني بأن تنزع النعمة من المحسود وتعطى إليه يعني علي هو الإمام أحسده فأريد أن أكون أنا هو الإمام الآن سنبين لكم من هم الذين حسدوا الأئمة حسد الإمام علي كبقية الأئمة الآن سنرى أن أول من حسد الأئمة هم من؟ أبناء الحسن عليه السلام أي الشيعة الإمام الثاني عليه السلام أبناء كفر عياذا بالله يحسدون الأئمة فالمشاهد إمامنا الصادق صلوات الله عليه أيضا هكذا ليس منا إلا وله عدو من أهل بيته وهنا فلاتي جعفر الصادق يا فلاتي و سوكن سأتكين أهل البيت باب وان فاتي سي أنسامو أتكين أهل البيت وان ينايم وان حسدا بيان أبايا يا duk wanda ya ma imami hasada kafiri ne to a cikin ahlul baitin ana samu wani yana ma wani hasada bari mu ji فقيل له بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق قال بلى ولكن aka ce to banu al-hasan ba su san waye ke da haƙƙin imamanci ba sai ce iya sani amma walakin na'zum al-hasad hasada haina hana na'zum al-hasad سلالة الإمام الحسن عليه السلام jikokin al'imamu hassan allah ya ƙara masa yadda a wannan lokacin a zamanin jafaru sadiq allah ya ƙara أئمة أهل البيت ينا مغانا هؤلاء da جيكو فين سيدنا حسن آزو سنشو تد أئمة أهل البيت شو قبنن أهل البيت wannan fa ‘ya'yan Hassan ko an ƙi ko an so ɗan na na Fatima su ma ahalul baiti ne amma gashi yana faɗa cewa ‘ya'yan Sayyidina Hassan sun cutar da ahalul baiti idan ‘ya'yan da Sayyidina Hassan ya haifa a shi'a ba su kubuta ba da cewa sun cuta ahalul baiti kai kana ahalul sunna yaushe za ka kubuta daga tuhuma waɗannan mutanen cewa kana son ahalul baiti ko ba ka san su bari mu آذوا أئمة أهل البيت وحاولوا أن يدعوا imamata dunahum وأيضا من ادعى الإمامة عند هؤلاء وهو ليس بإمام يقولون فهو ابن عياذا بالله أتى من الحرام علمتم أن لقيم يقول ماذا عن أبناء الحسن رضي الله عنه يكفر آل البيت أيضا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل عقيل بن أبي طالب أقوى علي بن أبي طالب يكفرهما خلقلقي ياسر الخبيث أمير المؤمنين صلوات الله عليه ابتلي بعمه العباس وأخيه عقيل to ga abin da yake faɗa cewa sai da Ali an jarrabe shi da ɗan uwan mahaifinsa shine Abbas da kuma Aqil mutane sun san cewa idan an ce Abbas ɗan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da ana gadon annabi da ya rasu tunda annabi bashi da mahaifi bai da mahaifiya inda za a kasa dukiyarsa Abbas da matan annabi da na fata masu za su yi gado saboda kusancin da abbas yake da shi da annabi zai iya gadon annabi a wannan lokacin amma sai da na alƙani ne shi ba zai gado ba amma ga shi yana cewa ubtiliya an jarrabu sai da na ali da abbas sannan da kuma ɗan uwansa ya siffanta su da cewa ragaye ne da mahaɗin هذا wannan yana tabbata a cikin littattafan in shi'a cewa da Abbas da Aqil wanda mu muke dauka ahlul bait ne ya ce wa'annan maha'inta ne ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn amma ali ibn abi talib yukaffiru salaflaqiyat al-khabith wa amma ibn abbas to dai magana akan Abdullah dan abbas wanda ahlul bait ne kowa ya san wa huwa man huwa amma bari mu je me zai fada faɗa wailan ibn abbas Kalama ta farko shine wa wailul libn abbasin narkon bala'i ya tabbata akan abdullahi dan abbas wailala hadal kha'in hada haka yake ce abdullahi dan abbas hadal kha'in wannan mahaƙincin da ana akraha jiddan saraha lanno akraha al-khawa saraha yana kin abdullahi dan abbas jiddan saboda shi yana kin mutanen da yake maha'inta ne ذاك عبد الله دان عباس ما ها انتم متني حتى محمد بن الحنفيه ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اقول حسنين يكفر التلقلقيات الخبيث الامام الحسين صلوات الله عليه ابتلي بمحمد بن الحنفيه جاء الامام wato محمد الحنفيه من san cewa سيدنا sayyidina Ali ne ta matar da بنو حنيفه أما يأتي أنت الربي الإمام حسيني husaini محمد الحنفية al-hanafiya bari نفس الشيء وعندنا في الأحاديث الشريفة أنه أرسل له كتابا أو أرسل لقومه كتابا فيه ذم محمد بن الحنفية ولو بالكناية لا بالتصريح حتى الإمام القاضي كان عنده ثلاثة من الأبناء يحسدون أخوهم الإمام الرضا وكانوا يطلبون الإمامة ويزعمون أنهم أئمة طبعا طلب الإمام عندهم أنه ابن عياذا بالله من طلب الإمامة هو ليس الإمام فهو ابن عياذا بالله كما يقول الرافضة قبحهم الله وأيضا حسب الإمام فهم كفار فأبناء الإمام الكاظم كفر وهم من آل البيت ومن أبناء الحسين أنتم قد باشنا حتى الإمام الكاظم يا إن سيدنا الإمام الكاظم wanda in ka shiga littattafan ahalus sunna zaka samu yabo mai kyau akan su amma bari mu ji يدى شيئا سمعتم من هذا المنبر قصة العباس بن موسى بن جعفر عليهما السلام واحد خبيث آه، العباس بن موسى بن موسى الكاذب يا كراش أهل البيت ني أما يسي مسا خبيث دتي يا صلى الحبيب عليه السلام كثير واحد آخر زيد اسمه زيد بن موسى بن جعفر زيد, زيد, زيد بن موسى بن جعفر زيد النار yake ce masa زيد بن موسى بن جعفر amma ya ce masa dan wuta kuma jikan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam da haka dan shi'a idan yana yin addini ne kakkace mana a ai wannan abu ne da shi ma ya karanta a cikin littattafan ku ne shi a ya gani هذا واحد ثالث الآن أنقله إليك اسمه إبراهيم إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه السلام هذا إبراهيم كان من جملة الذين حسدوا الإمام الرضا يعني شو أن إبراهيم دين شي ما ضد أهل البيت ني فينا دقا تكين جملة وإن دقا حسد الإمام الرضا أخوه لكن حسد لم يسلم منه أحد لم يسلم 90% من أهل البيت وكفره wannan na dan bashi misali مثالي ني kada ya ta ihu ga da sunan yaudarar mutane yadda suke da sunan ahlul baiti mu mun san matsayin da suka yi mu'amalanci ahlul baiti a da da kuma yanzu har a littattafansu wanda zan zo kan abin da ya shafi matsalan kisan al'imam al-hussein Allah ya ƙara masa yadda da haka yanzu bari mu tafi waccan gabar da ya fara magana bari mu fara tafi waccan gabar da magana kai din da ba mutumin da yake kan addinin annabi sai ran annabi haka ya har yanzu da rafai sai Usman da fadi wannan shekara ɗari biyu kai isa a ce ga wani jirgin kai Usman a Najeriya a ce ɗan Najeriya musulmin arewa za su iya jirgin kudanci zai yi wa Najeriya duk inda kike jawo ne za a girmama shi amma duk da annabi sai da ya zama ya ce shi ba ya hude na ya fi mai sauki da ba da an samu wasu sun yi rike ba na kusa da annabi da haka ba ta faru da ba dan an samu wasu sun yi ridda ba na kusa da annabi sai sai da na abubakar yana su yake nufi waɗanda suka yi ridda na kusa da annabi amma lokaci bai kai a najeriya ba ya fito ce sai na abubakar ya yi ridda saboda ya san wannan magana ce da in ya faɗe ta lallai ƙura za ta tashi. Sun kuka ku tuna da abubakar ku an gina cewa wannan mara su ne za ku rika addinin annabi to ba na wani ke fadi kan umar mu ne na aisha na wannan malam da kake tuhumar su kake zakal karewa mana cewa ta yi kuskure annabi ya hore da ya faɗe ta ta yi yin horon annabi yana maganan cewa na aisha ta yi kuskure annabi ya mata umarni ta ƙi bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan yana daga cikin abinda yi magana a kansa na maganan bautan sahabbai da muke yi amma silsila a hadisi yi ne in za ka faɗi da rujiyar da ya ce lokacin da annabi ya gaya mai wala ya fi la annabi wala ya fi la annabi buhari mai annabi ya ce eh mai annabi ya ce la ilma laka bima hadathu ba'daka أحاديث من أبو هريرة حديث البخاري لدبو شبة الأليم يسر كمان الدجال قال عامر بن سبيل بن سعيد الخبي حدثنا علي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أبو هريرة أي بباجي بيا كبدينا يوم بيميتاوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فالذي أفدع يريد علي يوم القيامة رهض من أفعالي وصد ما نفع في الناس قدروا علي أنا القيامة فيتلون أن يهد أفعالك بجدبتنا فأقول يا رب أصحابي شاقوا مني في سعبين النفع فيقول إنك لا علم لك بما أهدتون duk wani wanda saboda haka za ku ji a nan wajen yana maganan masu bautar sahabbai abin yake nufi da masu bautar sahabbai duk wani ahli suna da ya tsayu wajen ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya to masu bautar sahabbai ne bari ku ji abin da yake faɗa bakinsa da baki mu ji abin da yake faɗa la yahdabanna amruk wa min Allah bai da ɗa bai da wata alaƙa ta jiri tsakanin shi da bawa duk kowa bawa sai. mu wanda suke gina Allah bawa suna da awar tauhidi suna bautar mutane masu bautar sahabbai to shine yake ce mana masu bautan sahabbai amma wannan miskinin bai sani ba mu da yake cewa masu bautar sahabbai mu mun yadda cewa sahabbai suna yin kuskure kamar yadda kowa yake amma yadda muka faɗa a baya suna da hanyar samun gafara a wajen Allah wanda ni da kai ba mu da ita ɗaya kenan na biyu kowa ya san a aqidan ahli sunna kamar yadda yake faɗa a cikin maganganunsa yace ina masu cewa sahabbai ma'asumai ne mu ba wanda yace sahabbai ma'asumai ne bal ma hasali ku ne kuka ce akwai wasu mutane ma'asumai yadda annabawa ba sa yin kuskure su ma haka suke na uku a nan ƙasar yanzu kowa yana kallo yadda wasu daga cikin malaman sunna za su zo mutuwa su kyakkyawan ƙarshe amma ko kuna ana kalla abin da kuka koya ma mabiyanku shine idan mutum ya zo ya mutu yana kiran sunan ya ali ne ba sunan Allah ba kaga shaitana tsakanin wanda zai mutu yana la ilaha illallah a bakinsa da wanda zai mutu yana kiran sunan ya ali a bakinsa bari mu sa wannan mu ji ɗaya daga cikin malaman su Aliyu Kaurani akwai abubuwa na guluwi da yawa Aliyu Kaurani da yake faɗa za mu ji yana cewa wato kiran sunan Allah subhanahu wata'ala in baka hada da sunan alkakira ba shirka ne bari mu je محتاجين إلى قناة تعرف الناس بآثار أهل البيت في العالم في العالم الإسلامي إلى قنوات دسيعية مواد كثيرة عندها الآن من هذه الثروة العظيمة من العقائد من السيرة من التاريخ من التفسير القرآن تنتمون بحفظ القرآن لا ما قيمة حفظ القرآن nan yana faɗa ne cewa alƙur'ani dan ka ɓata makanka lokaci ka haddace shi ai haddace alƙur'ani yana da wata kima ne to akwai inda yake faɗa cewa wato kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da kiran sunan sayyidina Ali ba yana faɗa cewa wannan abin wato shirka ne bari mu gani لنرى الآن ويجي يقول واحد واحد شيخ يا الله الله الله تطيب فيه يا الله هذا يقول هذا توحيد يا علي هذا الشرك لا يا الله بلا يا علي شرك abin da yake faɗa kenan ka kira sunan Allah idan baka hada da sunan sayyidina Ali ka kira ba shirka ne amma tare da haka dan uwa kai kana iya buɗe baki ka ce wasu wai suna bautar sahabbai ai in Allah ya da za a jira ɗan nuna za ta nuna da mu da kai za a ga waye zai kyakkyawan ƙarshe da haka alhamdulillah kowa na kallon ahli sunna in za su mutu mutuwa suke da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bakin su amma ga mutanen ku nan ana kallon sun zo mutuwa mutum mutuwa yake yana ya Husaini ko ya Ali ko ya Mahadi da makamantansu amma kana ce ma wani yana bautar sahabbai to saboda yanayi na lokaci akwai abubuwa da nake so in cike da su ya zo a cikin littafin mir'atul anwa wa mishkatul asrar li abul hasan muhammad bin muhammad annabadi al'amari, wanda ya shafi na 202 yake faɗa yake ta innal akhbara lallai hadisi mutadafiratun fi ta'wil ash shirki billahi wash shirki bi ibadatihi tana kunshe da ɗauke da ma'anar cewa idan an ce shirka da Allah wajen ibadarsa shine bishirki fili wilayati wal imama idan ka haɗa sayyidina ali da wani a wajen imamanci ka yadda abubakar shugaba ne sayyidina ali shugaba ne to wannan shine mujarradan abin da shirka da Allah subhanahu wata'ala yake ɗauka a hadisan shi'a sannan haka ya sake zuwa a rijalu kishi a shafi na 211 da biharun an mujalladi na 94 shafi na 180 da manaqib ali abi talib mujalladi na biyu shafi na 385 cewa gashi sun kawo ya faɗa yana cewa ainihin wato ana ainihin ni ne ainihin wato idan Allah subhanahu wa ta'ala haka yake faɗa suka ce wai sai na Ali ya faɗa cewa ana wajuhun lahi ana jambun lahi al'awwalu wa ana wa ana zahiru wa ana al-batilu wa ana bi kulli shay'in alim wa ana uhyi wa ana umitu wa ana hayyul la amutu haka yake fuka da sokati sai da na aliyati shine fuskan Allah shine sasannin Allah shine na farko shine na ƙarshe shine az-zahiru shine al-batinu sannan shi ya san kowane irin abu sannan shi yake rayawa ya kashe sannan shine rayayyen da bai mutuwa wanda mun san a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa annabi ya ce wata wakkal alal hayyin ladhi la ya mutu a cikin biharin anwar da kafi sun buɗe babun annahum wa'annan a'imma din su ne a'lamu min al alaihi sun fi annabawan Allah ilimi wanda mun ji zazzaki ya faɗa a ciki sai da suka kawo ya kawo hadisai sun kai wato wajen goma sha uku suka kawo ruwaya daga Abu Abdullahi ya faɗa yake cewa rabbi hadhihi al-ka'aba thalath marratin law kuntu bayna Musa wal Khidr la akhbartuhuma anni a'lamu minhuma yace da ina tsakanin Musa da Khidr na ba su labarin cewa na fi su ilimi wala anba'atuhuma bima laysa fi aydihim sai na ba su labarin ilimin abin da bai hannunsu sannan abu na biyu a ƙarƙashin babubukan da suka buɗe cikin waɗannan littattafan akwai yana bi'il ma'adis wa usulul dala'il li Hashim al-Bahrani a babi na biyar shafi na 42 da shafi na 35 cewa anna indahum a wajensa akwai ilmu ma fil sama'i ilmin duk abin da ke sama wa ilmu ma fil ardi wa ilmu ma kana wa ilmu ma yakunu wa ma yahdithu bil layli wan nahari wa sa'atan wa sa'atan wa indahum nabi nabiyina wa ziyada a wajen a imma sun san abin da suke sama da ƙasa da abin da ya wuce da abin da ke faruwa a dare da wuni sa'a bayan sa'a sannan a wajensa akwai ilimin annabawa da ƙari me suka sani kenan wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba sannan haka a cikin biharun anwar suka sake bude babi yanda sai da ya kawo hadisan da sun kai cewa wai sun kai wajen arba'in babun annahum ya arifunan nasa bi haƙiƙatul iman babun da ke magana a in masu san mutane da haƙiƙanin imani wa bi haƙiƙatul nifaƙi wa inda hum kitabun fi asma'u ahalil jannati a wajensu akwai littafin da yake akwai sunayen aljanna wa asma'u shi'atihim wa ada'ihim da sunayen in shi'arsu da sunan makiyansu wa annahu la yaziluhum khabarun khabarun mukbir wato amma ya'lamuna min ahwalihim wato bai gushe musu labarin wato wanda ke bada labari mukbir ko mukbar sannan da kuma babun annal a'imma idan sha'u an ya'lamun wato alimu in sun so su sani suna sani wa anna kuma zukatan a'imma wato magangara ce wa anna qulubahum wato mauridu iradatillahi subhanahu wata'ala magangara ne inda Allah ke nufi wato zukatan su zuciya ce da duk abin da suka so Allah subhanahu wata'ala ya so idza sha Allahu shi shay'an sha'uhu wannan ya zo cikin usulul kafi sannan da kuma babun annal a'imma ya alamuna mata ya mutuna babin da ke magana a imma sun san yaushe za su mutu wa annahum la na illa bi ikhtiyarin minhum ba sa mutuwa sai sun ga dama shi kuma ga Allah yana faɗa a Qur'ani yana cewa ma tajri nafsun ma za ta kasibu gada cikin usulul kafi sannan haka a cikin biharul anwar babin wa annahum ya'lamuna ma fi dama'iri a imma masu san abin da ke cikin zuciya wa il wal balaya wa fasl al khitab wal mawali sannan akwai babun annahu laula amirul mu'minin lama arafa jibrilu rabbahu ba dan na ali ba shi kanshi malaika jibrilu da bai san Allah ba wannan ya zo cikin sharhu ziyaratul jami'a al-kabira na shiko'i a mujalladi na biyu shafi na 371 sannan babun annahum yatakallamuna wa hum fi buduni ummahatim har zuwa ƙarshe sannan wato sai matsala ta gaba wacce zamu shiga wanda ita ce matsalar da take da alaka da kisan al-imamu Husaini bari mu saurari ɗaya daga cikin malamansu kafin mu rufe wannan halka shine abdulhamid almuhajiri za mu ji abin da yake faɗa cewa duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani to babu abin da sayyidina ali bai sani ba bari mu fara sauraron kamalul haidari inda yake faɗa cewa alaƙan imamai da Allah kaman ka gina kamfani ne kai ka sauka ka ba wani makullin ya gudanar ma yana ba yana faɗa abin da shi Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa خلق العالم مو الشريعة خلق العالم بسماواته وأرضه ودنياه وآخرته وجنته وناره واعتدل كل شيء وسلم المفاتيح لمن؟ ها؟ لمن؟ للنبي والأئمة وهي نظرية الغلاة نظرية الغلاة يقولون إن الله اعتدل الأمر قصد yana mawasalar da nazariyatul gulan amma kuma duk irin waɗannan maganganun komeni ya yi su amma ba sa iya ce masa komeni yana daga cikin gulatu a wajen su ma a'a komeni yana daga cikin mujtahide mujaddade wanda suka zo suka jaddada addini lamma anta tabni masna wa tabni amal thumma tusallimuhu bi yadi ghayrika hatta ma la yaf'al ha yujib ذلك وهذه روايات يخلقون ويرزقون يحيون يميتون أمور الخلق إليهم يحاسبون حسابهم عليكم إلى آخر كله wannan duk magana da yake faɗa hatta ɗan ƙaramin littafin da kuke yin addu'a nurul ashiqina akwai maganan wa iyabul khalqi ilaykum halitta wajen ku za ta dawo wajen imamai za ta koma ba wajen Allah ba wannan shi kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul gashiya abin da ya faɗa sabanin wannan kuma idan malam ya isa mu haɗu da shi kawai wannan gabar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul gashiya akwai ta a cikin littattafan da kuke koyawa mutane addu'o'i littafin nurul ashi'ina a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wato fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'adab al'akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum abinda ke cikin nurul ashiki na ai cewa kuke iyabul khalqi ilaikum wa hisabuhum alaikum halitta ba wajen Allah za ta koma ba wajen imamai za ta koma kuma ba Allah bane zai wa mutane hisabi imamai ne za su wa mutane hisabi wannan kamalul haidari ne yake faɗa wannan magana هاي روايات من هذا هذا المنهج ماذا هذا المنهج غلوي الذي له سطوه واسعة النطاق في عصر الأئمة سلام الله عليه وهم الغلاة ولهذا تجدون من أهم الظواهر التي حاربها الأئمة من عهد الإمام الصادق وما بعد هي ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الغلو ظاهرة الغلو ثم خففت ظاهرة الغلو خففت sannan ma wasu raddi ne amma raddin in zai yi akwai yake iyawa barama saurari abdulhamid almuhajiri موضوع يدد كاو وترواية أتكين أينهم وعلا وعزان يأتي وقالت يا أيها النمر على أن سليمان مستدجة عرفت الذكور من الأهضاج على المتحدث إذا ما لا تبد الفيديو ثم نعود إليكم أولا معرفة الذكور من الناس هذا علم الله تبارك وتعالى يعطيه لوليه وحجته في الأرض fayalam haka Allah yana ba wani wali ko hujja daga cikin imamai shi ma ya san kowane irin abu idan Allah ya san komai shi ma imami ya san komai to me ya rage wajen bambancin sa tsakaninsa da Allah ai ba wani bambanci sai ya ga يقول سلمان الفارسي المحمدي كنت أمشي مع علي أمير المؤمنين سلام الله هناك رواية نمزي كاو هنا فتاتي سلمان الفارسي سنة فيها تعرض سيدنا على الله قال مصر الدسول أي عليه فمررنا بوادي من أودية النمل sai suka zo wucewa ta wajen kwari inda yake akwai tururuwa a ciki wa'adi kabir miliyarotin na mulki يقول سلمان فقلت سبحان الذي أحصى عددهم da suka zo inda yake akwai tururuwa da yawa miliyoyin tururuwa ne sai salman al-farisi yace ce subhanallazi ahsa kulli shay'in adada sarki ya tabbata ga Allah da ya kiyaye lissafin kowane irin abu bari mu ji me yake cewa fa qala li amir al-mu'minin ya salman la taqul hakala to wai da sai salman al-farisi yace sarki ya tabbata ga Allah da ya san kowane abu ta hanyar adadin sa wasu sai dana ali ya salman al-farisi kada ka faɗa haka ميكيتي واخ فوالذي نفس فوالذي نفس علي بيده اني لاعرف عددهم واعرف الذكور من الاناث ولكن سيفي لنا اليرن سيدا الله يتي شيما يا سن عدد يوم وانن واتو ترورون sannan ya san maza a cikin su ya san mata a cikin sun hana na wannan shine amma tare da haka yana tuhumar wani yana cewa suna bautan sahabbai da haka wannan gaba ce mun gode ma Allah mu mun dauki sahabbai mutanen kirki ne sun yi wa addinin musulunci hidima suna da kusakure in ka ɗauko kusakuran su da alherin da suka yi wa duniya bai wuce wato kamar ka ɗauko kwayar yashi ba ka dora kan fangalilan dutse amma ku da yake ba Allah bane a zuciyarku ba addinin kuke ne wa sai zaman kwata-kwata ba a ganin alherin sahabban duk sanda za ku yi magana a kansu sai dai ku ɗauko abin da kuke ganin ba mai kyau bane ku faɗawa duniya amma dai koyaya ne dai za mu ga cewa suwaye suke bautan sahabban tare da haka ba ma samu ayyanmu suna abdul hussein abdul ali sai dai abdullahi abdul aziz abdul rahman amma ko kuna sa irin wannan abdul abdul abdul din wanda gaba ta gaba zan zo in yi magana akan shi sannan in zo in yi magana akan abin da ka taba na matsalar kisan al-imamu Husaini radiyallahu anhu wa ardahu da yan uwa masu sauraron mu su yi hakuri wannan ita ce halka ta goma sai mun haɗu a halka ta goma sha daya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh